a sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin ta rtn mallakar gwamnati ne hukumomin jamhuriyar nijar suka ce a binciken da jami'an tsaro suka yi a wata mota dab da shigarta ofishin jakadancin faransa a wajejen karfe 7 da minti 30 na yammacin jiya talata an gano wasu kakin soja kimanin sha shida masu tambarin rundunar sojojin burkina faso haɗe da takalman soja biyu motar da aka gano waɗannan kayayyaki na ɗauke ne da kayan ɗaki dangin gadaje da kwabobi mallakar wani sojan faransa da ya tashi daga gidan da yake haya da nufin tarewa a ofishin jakadancin faransa a cewar wannan sanarwa a ra'ayin shugaban kungiyar voix de saint nasir saidu faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin nijar da faransa manuni ya ce da ke fayyace girman buƙatar tsaurara bincike kenan 'yan ƙasa su kiyaye jami'an tsaro su kiyaye shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasanmu in ma na faransa in ma na wasu sauran ƙasashe makiya sai dai shugabar kungiyar abc ta masu fafutuka ta yanar gizo wato blogger madam samira sabu ta ce binciken da ta gudanar akan wannan batu na nunin sojan da ake magana a kansa ya yi aiki a ofishin jakadancin faransa a burkina faso a baya ni an tusa turo min bidiyo dan in samu in tura ta bisa ga rezo sosiyo To kun san ku muku aikin mu kakin kake tura abu bisa ga rezo sosiyo sai ka yi bincike. To ni yi kiraye kiraye ni tambaya. Daga nan ka ce min mota ta atashe kin defense adjoint kin ambassade kin horon shi. An ka kwatanta min kayan shi ne na deménagement da a Burkina Faso ya yi zama. Soja ne kuma an ka ce in soja suna échange tsakanin su haka nan assistant de défense" me ake sai a sa tuhahen garin da ka zo haka kuma akwai tarin ayoyin tambayar da ya zuwa yanzu ba za a iya ba da amsa a kansu ba in ji samira tuhahen ya maida su bai maida su ba ƙaƙa sun ka zamna ga hannun shi in mutum ya ƙara aikin shi ya kamata ya ba maida musu riguna ko in mutum in ya ƙara aikin riƙe kita da riguna sojawan burkina faso su su gayi ya ake yin da harakka a ranar 25 ga watan agustan da ya gabata ne gwamnatin rikon kwaryar niger ta baiwa jakadan faransa sylvain ite wa'adin awoyi 48 ya fice daga kasar umarnin da gwamnatin makon ta yi watsi da shi mafari kenan jami'an tsaron Nijar suka kaddamar da binciken motocin da ke shiga da fita a ofishin jakadancin faransa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. mako biyu gabanin cikar wa'adin kwana 180 na ka'idar sauraro da yanke hukuncin bisa doka. kuma ya shafi jam'iyyar PDP, Labour da APM da ke bukatar kotun ta soke ayyana Bola Tinubu da hukumar zaɓe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaben. dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Atiku Abubakar da mai bi masa baya Peter Obi na Leba na zayyana zaben a matsayin wanda aka nuna murdiya da kin amfani ko bayyana ainihin sakamakon na'urar tattarawa da aika sakamako. Lauya mai zaman kansa Abuja barista mai nasarar Kogo Umar ya ce kuma ya shari'ar ta kaya duk wanda bai gamsu ba na da damar garzayawa kotun koli Sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito jadadawalin tsarin matakai-matakai na tsarin shari'a a Najeriya. Tun daga kotu wadda take mafi karama har zuwa kotun Allah ya isa wato Supreme Court. Jama'a suna da yanci idan shari'a ba ta musu daidai ba ko hukunci ba musu daidai ba su daga shi zuwa kotu ta gaba. kuma ɗan ƙasa na da yanci su ma yi ƙarar su kansu jami'an da ke shari'a ɗin ko kuma su yi ƙarar kotun ko su yi ƙarar gwamnatin kanta duka wannan yanci ne na ɗan adam. Kakakin shugaba Tinubu a juri Ingilale ya ce shugaban yana da ƙwarin gwiwar samun nasara a sakamakon shari'ar. Shi kuma ɗaya daga manyan jami'an kamfen na PDP Alhaji Yusuf Dingyadi ya ce sun gabatar da duhu-jojin da suka dace don neman kawar da Tinubu daga fadar Aso Rock. Ko kaɗan ba na harfin cewar waɗannan alƙalai ba za su yi adalci ba. Bayanan da aka bayar tun daga lauyoyi har kuma da su alƙalan suka gudanar da sauraren wannan shari'ar na tabbatar da alƙalan nan za su aiwatar da adalci kuma dukkan ɗan jam'iyyar PDP a duk inda yake tunaninsa shine za a yi adalci za a tabbatar da wannan shari'ar cewar an tafka kurakurai hukumar zaɓe ta INEC ta tafka kurakurai ta yi abin da take so ta yi gizo na ƙuri'u kuma ta tsaye da ɗan takarar da bai cika ka'ida ba wannan shine mai abu A nasa ɓangaren kakakin kamfen ɗin jam'iyyar Labour Yunusa Tanko ya yi zargin katsa London a shari'ar, amma ya ce hankalinsu a kwance ke bisa hujjojin da suka bayar. Mun nuna mun fito da takardun da ya kamata a cancanta a rushe wannan zaben bisa kan doka da oda da kuma da ita kundin mulkin Najeriya. Saboda haka to wa'annan abubuwa ne yake sa mutane suke ta ba akan maganar za a wannan ita hukuncin za a zartar. Amma mu mun yarda cewar in sha ma Allah wanda za su ba da za su yanke eh, shari'an nan za su yi shi bita kan adalci da kuma sanin cewar Najeriya kuma ita nahiyar Afirka a cikin wani matsayi saboda rashin adalci da aka samu a cikin gwamnatin da ake ta yi a nahiyar Afirka ba ce ma Najeriya. Za a gabatar da zaman yanke hukuncin kai tsaye ta gidajen talabijin don biyan muradun jama'ar kasa Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Jagoran kungiyoyin fararen hula talatin wanda shine shugaban cibiyar Sisla kuma wakilin kungiyar Transparency International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani ne ya bayyana matsayin da suka dauka na yin kira akan bukatar shugaba Tinubu. Ya fito kai tsaye ya bayyana matsayinsa a game da batun yaƙi da matsalolin da suka jibanci almundahana a kasar. Yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya dole ne a ci gaba da shi, dole ne mu tabbatar da kan cewa gwamnatin nan da Bola Tinubu ta mai da kai dan ta aiwatar da tsare-tsaren da zai zai tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa ba abu ne wanda za a ringa alfahari da shi ba saboda illar da ike da shi to ganin cewa har yanzu bai fito ya yi cikakken bayani akan matsayinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa ba kuma ganin yadda ƙasashe da dama suka sa ido don su ji me zai faɗa kuma 'yan najeriya su da kansu suna sauraron su ji me zai faɗa shine muka ce ya fito ya yi bayani ya faɗa wa duniya kan cewa shi baya goyon baya ko kuma ba zai ci gaba da goyon bayan barayin najeriya ba da masu zagon ƙasa da kuma waɗanda suke amfani amfani da ikon su don zalunci kasa da 'yan kasa dole ne ya fito ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su bada gudunmawa ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su sa hannun jari a Najeriya ta nan ne 'yan kasa su da kansu za su ji tsoron kan cewa idan suka yi abin da ba daidai ba doka za ta hau kansu. Shin menene tanadin doka a game da batun yaƙi da masu wawushe kuɗaɗen al'umma a Najeriya? Fitaccen masanin kundin tsarin mulki a ƙasar barista mai nasara kogo ya ce. Farko dai mukamin shugaban kasa sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayanin cewa shine shugaban gwamnati, shine shugaban al'ummar Najeriya, shine kuma kwamandan askarawan sojojin Najeriya. Bayan nan magana ta yaƙi da cin hanci da rashawa, sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci akan duk wani jami'in gwamnati, wala Allah shugaban ƙasa ne ko minista ne ko gwamna ne ko kwamishina ne ko da ma masinja ne kai ya ɗora wajibci akan duk wani jami'in hukuma ya yaƙi cin hanci da rashawa da kuma yin abubuwa waɗanda suke ba na gaske. gaskiya ba kuma su 'yan ƙasa musamman irin 'yan ƙungiyoyin nan da suke magana sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci a kansu na su goyi bayan duk abin da hukumomi suke yi kuma su sa hannu wajen tsaftace kasa to saboda haka magana ta yake cin hanci da rashawa ba wani abu ne wanda aka ce ai dole sai an fito an yi bayani ba sashe na 221 zuwa 226 ya ɗora nauyi akan jam'iyyun siyasa su ne za su rika fito da manufofinsu da kuma tsare-tsaren abubuwan da za su shi shugaban kasa ko kuma duk wani dan takara wanda aka zaba shi fa fasinja ne a cikin mota wanda ake kira jam'iyya saboda haka jam'iyya ke da alhakin shirya tsare-tsaren ga manufofi na na yaki da cin hanci da rashawa kai kuma in ka ci zabe ka je ka aiwatar da manufofin wannan jam'iyya tunda ita ce uwa da ta haife ka ita ce kuma wadda ta yi tallaka a wani bangare kuma malam rafsanjani ya kuma yi bayani akan batun yi wa manyan hafsoshin tsaron najeriya da taya, tare da naɗa sabbin mutane a madadinsu yana mai cewa to kamar yadda aka sani duk wani shugaban ƙasa da ya zo ina korar tsofaffin hafsan sojojin najeriya da kuma jami'an tsaro to shi ma wannan yayi to illa kawai abin da ake ta gano a kai shine kamar bai koyi darasi da wajen buhari ba buhari ya yi wannan kwabar bai kokari ya sa jami'an tsaro sun zamanto kowane bangare na najeriya su ji kamar akwai nasu ba to shi ma ya zo maimaita abin da buhari ya yi saboda haka a nan bangaren ina ga cewa ba a samu darasi ba a cikin shawarwarin da kungiyoyin talatin suka bai wa gwamnatin da shugaba tunubu ke jagoranta sun buƙaci a ƙaddamar da dokar kariya ga jami'an efcc icpc da saura cibiyoyin yaƙi da almundahana sai kuma kare masu kwarmata bayanai a ƙasar sai batun yadda za a aiwatar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da dokar 'yancin yaɗa labarai na shekarar 2011 a duk jihohin tarayyar najeriya ciki da birnin tarayya abuja idan ana iya tunawa da gwamnatin da tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya jagoranta daga ranar 29 ga watan mayu shekarar 2015 zuwa watan mayu shekarar 2023 ta ɗara kan ƙaragar mulki ne da manyan ajandodi uku ciki da alkawarin mayar da da hankali matuka akan yaƙi da cin hanci da rashawa lamarin da masu ruwa da tsaki a ƙasar ke ganin ba a wani cimma nasara akan wannan ƙudurin ba.